Mr. Joseph Gimba na cibiyar wanzar da zaman lafiya da cibiyar ta ke Jalingo a fadar jihar Taraba ya ce an canja sunayen da suka bara tun farko. To an tattara sunayen an tura an kai Abuja daga Abuja an tura an kai ma secretary the federation mu kuma ya fita this day da kuma guardian abin yanzu ya babu mamaki kuma aka sake fitar da sunan sai wani sunan mutane daban ya fito to me kuke gani ya kawo haka to kasan san waɗanda suka zo dinnan sunan yan abuja ne tunda mu ba yan abuja ba sun zana sun yan abun yan abuja mu abin da muke so a bi wayannan sunayen na farkon na a don sayan da muka fara daga state level kafin na muka kai national level su ma al'umman jihar yobe na fada irin wannan korafi muna magana da Baba Shehu ne daga Yobe. Sunan mu Network of Yobe Civil Society Organization. Mun yi zaɓe wanda mun zaɓi mutum ɗaya daga Gombe, ɗaya daga Bauchi, ɗaya daga Taraba, ɗaya kuma daga Yobe. Mun tura sai muka fuskanci cewa zaɓen da muka yi ba shine ne ya fito ba. Sannan wakilcin ma da aka yi babu na arewa maso gabashin ƙasar nan ma'ana jihohinmu na nan kasancewar koma baya da muke da shi da kuma dalilan ma da yasa aka zo da maganan waɗannan taro ba mu a manazarta da kuma wasu shugabannin al'umma a ƙasar na fa nuna shakku game da wannan taro Reverend Matthew Hassan Kuka wanda ya taɓa zama sakataren irin waɗannan taruka a baya na fa ganin akwai abun duba game da wannan taro sun damu da rayuwa in talakawa ba suna nuna cewa sun abin da ake bukata shine mulki mulki da mulki wannan conference na Allah ya sa na kasance a conference ba sau daya ba damuwa na shine ba conference din na kawai ba ba yadda za a zaɓi mutane na kawai ba na farko 'yan siyasa ne za su zaɓi kansu su za su zaɓi abokaninsu da firasidan da gwamnoni ba wanda zai zabi wanda yake kwakwaran dan najeriya da talakawa suke so ko ko mutane suke so in gwamna baya so ko firasidan baya so so farkon targade da za mu samu kenan na biyu 'yan siyasa za su je abuja su yi abin da 'yan siyasa sun saba suna yi kuma in mun dubi abin da ake ciki yanzu da irin hayaniya da ake ciki ba mu san gaba ba mu san baya ba ba mu san abin da ake ciki ba da apc da pdp da sauransu a gani na abubuwan da muke gani a waje su za a aikata a abuja a gama ko ya kama hanya ya tafi gida problem na najeriya ba su yi ba mu yi gaba ba ba mu yi baya ba to sai dai kuma yayin da wasu ke nuna shakku ga mutane irin su ambasada fidelis tabgun tsohon gwamnan jihar plateau na ganin taron na da muhimmanci muhimmanci na farko shine wato nigerians gaba daya za su samu dama su zauna su tattauna su ga abin da ke wa kasan nan domin tun da lugard ya hada mu constitution da ake ta yi ana ta yi ne shugabanni ne suke ta yi amma wannan an ce yanzu nan don abubuwa sun faru ko da yawa tun da muka samu yancin kai abubuwa suna faruwa kasan nan da yawa kuma da yawan su babin da sun kamata ba ne na farko ba son da kasan ya rabu tun da aka riga ka don ba za mu yarda ya rabu ba amma abin da an ga ya dace shine yanzu nan tun da mun kai har shekaru a da samun yancin kai gara a zauna yanzu a dudduba a cikin shekaru yaya muka yi cuɗanya da juna menene abin da muke so menene abin da ba ma so ina ji muhimmancin taron nan kenan kuma wasu mun gabin ya kamata kwarai da gaske yanzu ne kuma lokacin da ya kamata yi yanzu da yanzu da ido a ga yadda wannan taro zai kaya musamman maganin cece kucin da ke akwai ibrahima abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya